ga irko ne ya ayyuhal ladzina amanu he aran bore kai kiman ndir ko ta'ala aran bai ga sallu alaihi wa salatu dan aisi annabin yan madinga za hano kan hale kiman di koi iwar fundai di war binai di wala kalai ikaga to irko ta'ala sai ga ka hunkuni go salatu da annabiga songo ci chinobo kimandi koi igo salatu da annabiga songo songo irme chinobo don ga irko salato da yan wadi ni iman dumi yan wonno ti soro follon kuno irko da te ananan meru semeru fona te ananan ti hamnu fona te ananan manti jiri fona te ananan za hano kan hana irko da salato dan kan hal kaso irko go salatu da annabi ga za hano kan irko da malaika ce ne salatu da annabi ga hal wa malaika go salatu da annabi ga za hano kan irko da kimandi ko ce kai war funde ka ga kawun kuni go salatu da annabi muhammadu ga wone ifona agiri chabe ir walla kala ira dir walla saba ira woni amanti kala bereino amanti kala jereino amanti kala alamano gace baka ir koy ala gaba annabi muhammadu annabi ne mo fokul man du wone diyo fokul no man bai du wone kala annabi muhammadu lokaci wadin gano ir koy diya din gabon aka haribanda kan ayo ne zumbu kula annabi mo ne ifono annabi ne annabi ne man salla alayya alfa marra annabi ne bor kulu kanna salati bon zambar fodan gaga bora koy bora sibu kala ir koy taala ma bora farhandin da alzanna ari banda kay koy